Za mu yi magana kan shahin lahi 205 da kuma 206 na kundin hukunci da ke magana kan ɓoye mai laifi. Menene ake nufi da wanda ya aikata aikin asha? Mai laifi mutum ne da zai yi laifi misali mutumin da zai musguna ma ƙasa ko mutum. Duk mutumin da zai musguna wa wani kuma ku ɓoye shi ba tare da kun sanar da gwamnati ba za a ɗauke ku kuma kamar mai laifin duk waɗanda a misali suke cikin yin ta'addanci fashikanci sata ya zamanto ɗanku ne ƙanenku ne ɗan uwanku ne ko waninku da kuka sani ne ya yi wannan laifin kuma kuka ɓoye shi kamar ku kuka yi wannan laifin ba mu da incin ba wa mai laifi wurin zama a nan babu zancen ɗan uwanka in ɗanku ɗan ta'adda ne ko babban ɓarawo ne alhakin al'umma na a ku dole ne ku sanar da kotu da zaman shi. Wani sakamako ne yake biyo a baya yake haya alaka al'amarin wanda ya ɓoye mutumin da ya aikata aikin a sha. in aka kama ku da kuna ba wa mai laifi matsugunni ana ɗaukan ku kamar mai laifi za a muku shari'a da kulli ɗaya da wanda ya yi laifin ya zamanto cikin ƙauyukanmu ko cikin biranenmu ku yi hattara in wani ya yi laifi kar ku ba shi damar gujewa kotu a kanku ne yake ku al'umma na taimakawa gwamnati cikin kare al'umma tunda in kuka ɓoye ɗan ta'adda ku ke sa rayuwar kowa cikin hatsari ɗan ta'adda na tattare ne da hatsari da yawa. Waɗanne hukunci ne aka yi tanadi? A cewar shayin layin 206 na kundin hukunci waɗanda da gangam suka ɓoye mutumin da sun san kotu na neman shi ko suka kama mishi ta hanyar ɓoyewa ko gudu za su yi kurkukun watanni shida zuwa shekaru biyar da biyan diyar jika goma zuwa jika ɗari. Akwai kuma irin waɗanda ke yin laifi ta hanyar zamba ko cin hanci sai mahaifansu su taya su barin ƙasar Nijar alhali kotu na neman su in aka kama su za su yi kurkukun shekaru Pierre être condamné à 5 ans de prison pour ça.